Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma sai tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma kafin daga bisani mu karkare da shirin nan afirka a yau waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe.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 Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shakurin junju hali na kasar iran ya ce ranar kudus dama ce ta nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu masu fafutuka a kasar pakistan sun gargaɗi gwamnatin kasar kan tunanin kulla alaƙa da isra'ila shugaba putin na rasha ya bayyana cewa matsalar ukraine ta fara ne tun daga lokacin kawar da halastacciyar gwamnati a shekara ta 2014 tunzu kuma ga labaran da ke da ke a daidai lokacin da ranar kudus ta duniya ke karatowa jagoran junjo halin musulunci na kasar iran ayatollah sai ali khamenei ya soki gwamnatocin kasashen musulmi da cewa suna nuna halin ko in kuna a fagen kare al'ummar palestine daga mamayar isra'ila ayatollah da ali khamenei ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya yi da kungiyar ɗaliban jami'a da wakilan kungiyoyin ɗalibai a birnin tehran a ranar jiya talata jagoran ya ishara da matakin da wasu kasashen musulmi da na larabawa suke ɗauka da kulla hulɗa da gwamnatin isra'ila da sunan yin amfani da hakan domin taimakawa falasɗinawa yana mai bayyana wannan mataki a matsayin babban kure ya ce abin da kai ce gwamnatocin musulmi suna yin abin da ba shi ne dace da su ba domin kuwa ba sa son yin magana game da batun falasɗinu da gaske wasu daga cikinsu suna tunanin kulla alaƙa da yahudawan sahiyuniya suna tunanin cewa hanya ce ta taimakawa falasɗinu alhali wannan babban kure ne ayatollah khamenei ya ce irin wannan zaman lafiyar ba zai haifar da wani sakamako ba hatta ga gwamnatin tal aviv yana mai bayyana cewa nan ba da daɗewa ba al'ummar falasɗinu za su kwato yankunan su tare da 'yantar da masallacin kudus mai alfarma daga mamayar isra'ila wasu gungo masu fafutuka ta addini da kuma siyasa a ƙasar pakistan sun yi gargaɗi a kan ƙoƙarin gwamnatin ƙasar wanda suka ce tana yi a ɓoye domin ƙulla alaƙa da isra'ila shafin yada labarai na down ya bar da rahoton cewa masu jawabai daga jam'iyyu na siyasa da kuma na addini da dama a wurin taron kudus a birnin islamabad sun gargaɗi gwamnatin pakistan akan kokarin daidaita alaƙa da gwamnatin isra'ila inda suka zargi sabuwar gwamnatin ta pakistan da aiwatar da wani shiri akan hakan a ɓoye sakatare janar na gidauniyar sabir abu maryam ya ce ya damu matuƙa da cewa pakistan za ta iya kulla alaƙa da isra'ila sakamakon wasu ƙasashen musulmi da na larabawa sun kulla hudar diplomasiya da ita ya ce kada a manta da cewa muhammad ali jana wanda ya kafa ƙasar pakistan ya bayyana manufofin pakistan game da palestino a cikin watannin farko na samun yancin kan ƙasar ta pakistan kuma a cewarsa wannan manufa tana nan da daram ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa matsalar kasar ukraine ta fara ne tun daga lokacin da sabbin 'yan nazi su hakifar da halassacciyar gwamnati a kasar ta ukraine a cikin shekara ta 2014 putin ya bayyana hakan ne a yadda yake zantawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antony guterres a jiya a fadar kremlin birnin moscow fadar mulkin kasar ta rasha guterres ya bayyana damuwarsa matuƙa dangane da halin da ake ciki a kasar ukraine musamman ma a bangaren ayyukan agaji da jin kai a birnin mariupol inda ya ce ayyukan sun tsaya cek sannan kuma ya jaddada bukatar dakatar da buɗe wuta domin samun damar gudanar da ayyukan jin kai da kuma fitar da fararen hula daga wurare masu haɗari a nasa bangaren shugaba putin ya shaidawa babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya cewa rahotannin da ake bashi akan ayyukan jin kai ba gaskiya ba ne musamman ma akan batun birnin mariupol domin kowa a cewar putin rasha tana fitar da fararen hula inda yanzu haka ta fitar da fararen hula kimanin dubu da arba'in daga birnin tare da basu kulawa ta musamman amma matsalar ita ce fararen hula waɗanda sojojin ukraine suka hana su fitowa daga birnin suna amfani da hakan a watsin wani makami na siyasa putin ya ce rasha ba ta buƙatar yaƙi amma kare kanta ya zama wajibi domin ko babu wata ƙasa ta duniya wadda za ta bari wasu su yi amfani da wata ƙasa domin rusa ta ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta fitar da sanarwa inda ta jaddada cewa masallacin a ƙasa yana a matsayin jan layi ne ga al'ummar musulmi da yake jawabi a wajen taron kwamitin kula da harkokin falasɗinu na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi wanda aka shirya domin kare kudus da falasɗinu wanda kuma ya samu halartar ɗaruruwan fitattun malaman addinin islama da magoya baya falasɗinu da ƙasashe arba'in khalid mash'al ya bayyana cewa dabarun makiya yahudawa sun gina ne akan mamayar yankunan palestino kuma gwamnatin yahudawan ta kowace hanya tana kokarin kammala yakin nata ne da kwace masallacin a ƙasa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamarin ta daban-daban. A yau ma shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki a birnin Kudus da sauran yankunan falastinawa dangane da irin matakan da Isra'ila take ɗauka na takura ma al'ummar falastin musamman a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma a wannan shirin na yau da allah zan yi dubi ne akan martani na kasashen duniya da kuma sauran bangarori da suka hada da kungiyoyi na kasa da kasa da ma gwamnatoci akan yadda suke kallon wannan mataki na isra'ila kuma kira-kiran da ake na ɗaukar matakan da suka dace domin ladabtar da ita wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da isra'ila ta fara ɗaukar matakai na yin kutse a cikin masallacin kudus da kuma sauran wurare masu alfarma na al'ummar musulmi a cikin wannan wata na ramadan da ma hana musulmi gudanar da ayyukan ibada musamman a cikin masallacin al'akasa inda sojin isra'ilan sukan kai farmaki lokaci zuwa lokaci domin hana gudanar da taruka na addini musamman ma sallolin tarawihi da kuma salloli na yau da kullum da al'umma musulmi suke a cikin wannan masallaci gami da salolin juma'a wannan ya sa al'ummomin duniya daban-daban suna ci gaba da mayar da martani ta hanyar gudanar da zanga-zanga da kuma taruka da ma fitar da bayanai da kuma yin kiraye-kiraye ga bangare na ƙasa da ƙasa musamman hukumomin shari'a na kotun duniya da su dauki matakan da suka dace domin ladabtar da isra'ila a kasar burtaniya an gudanar da zanga-zanga inda musulmi a birane daban-daban suka yi tar da allah wadai da wannan mataki tare da gabatar da bayanai da kuma fitar da rubutattun jawabai waɗanda aka aike zuwa ga hukumomi na ƙasa da ƙasa akan abin da isra'ila take aikatawa akan al'ummar musulmi a ba baya ga haka kuma ko a wannan lahadi wasu yahudawa masu adawa da isra'ila sun gudanar da zanga-zanga a birnin london inda suke cincirindo a gaban ofishin firaministan ƙasar burtaniya da ke birnin na london sa kuma gabatar da jawabai tare da kona tutar isra'ila suna masu bayyana cewa abin da isra'ila take yi ya sabawa addinin yahudanci da kuma koyarwarsa kamar yadda suka bayyana cewa a cikin addinin yahudanci babu cin zarafin bil'adama da keta huruminsa da kuma danna haƙoƙinsa na addini ko na 'yan adamtaka bai ga kasar burtaniya ma an gudanar da irin wannan zanga-zanga da kuma gangami a kasashe irin su brazil da ma wasu birane na kasar amurka da kuma kasar pakistan gami da malaysia da indonesia afirka ta kudu da dai sauransu a mataki na kasashen duniya kuwa baya ga kasashe waɗanda dama an san siyasarsu dangane da zaluncin isra'ila tabbatacciya ce wajen adawa da irin wannan salo kamar kasashe irin su iran algeria iraki syria da dai makamantansu da wannan karan kuma wasu daga cikin kasashe na larabawa waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila sun fito sun bayyana fushinsu da kuma nuna takaici akan irin waɗannan matakai da isra'ila take ɗauka daga cike kuwa har da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda ta ƙwalla kyakkyawar alaƙa da isra'ila ta fuskokin siyasa da tattalin arziki har ma da tsaro a lokutan baya-bayan nan inda haɗaɗɗiyar dole larabawan take ganin cewa abinda isra'ila take yi abu ne wanda ba za a taɓa lamunta da shi ba musamman ma ganin cewa dai tana ɗaukar irin waɗannan matakai ne a kan al'ummar falasɗinawa waɗanda suke gudanar da ayyukan ibada a cikin wurare masu tsarki wanda hakan ya sa haɗaɗɗiyar dole larabawan ta raye sabon jakadan isra'ila wanda yake birnin abu dhabi domin isar masa da wannan sako na nuna rashin amincewa baya ga kuma akwai kasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da isra'ila ɗin amma ta bayan fage kamar kasashe irin su saudiya da makamantansu wanda dukkaninsu sun fito sun yi allah wadai da irin wannan mataki da isra'ila take ɗauka na cin zarafin musulmi da kuma wulakanta wurare masu tsarki da ke falasɗinu a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya a ta babban sakatare janar na majalisar antonio guterres abinda isra'ila take yi a birnin kudus da ma sauran wurare na falasinawa ba abu ne wanda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninta da falasinawa ba akan haka ya kirayi dukkanin bangarorin na isra'ila da falasinawa da su koma su kwantar da hankulansu su kuma samar da hanya ɗaya tilo wanda zai ba su damar rayuwa tare da kuma girmama fahimtar juna da addinin kowane bangare sannan kuma antonio guterres a zaman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gabatar a kan wannan lamari ya yi kira da a ɗauki dukkanin matakai na sulhunta palestinawan da isra'ila da kuma farfado da tattaunawar da suke yi domin samar da ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na ƙasar isra'ila da kuma ƙasar palestino ita ma'anata ta ɓangaren gwamnatin amurka ta fito ta bayyana cewa tana fatan bangarorin isra'ila da falasinawa za su kai zuciya nesa tare da bayyana rashin jan daɗi a kan abin da yake faruwa a birnin kudus duk da cewa dai amurkan ba ta yi allah wadai da abin da isra'ilan take yi ba musamman ma kisan falasinawa da ta yi a birnin kudus da wasu yankuna a cikin falasdino da kuma keta alfarma wurare masu tsarki na musulmi da kuma na kirista a birnin ita ma ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da abin da isra'ilan ta yi tare da bayyana cewa ya zama wajibi ta kawo ƙarshen ayyukan da take yi na cin zarafin falasɗinawa kuma keta alfarmar wurare masu tsarki mallakin falasɗinawan wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a wannan makon wanda watakila ba zai rasa nasaba da irin matakan da wasu kasashen turan suka ɗauka na nuna rashin cin daɗin abin da isra'ila ta yi ba shine matakan da isra'ilan ta dauka na cin zarafin mabiya addinin kirista a lokacin da suke gudanar da bukukuwan ista wanda ko shaka babu lamari ne wanda ya harzika mabiya addinin kirista a cikin palestino da ma sauran kasashe na yankin gabas ta tsakiya har ma da wasu daga cikin kasashen turan to sai dai wasu masana kuma a naso bangaren suna ganin cewa dukkanin irin kalamai da furuci da gwamnatocin kasashen duniya suke musamman na kasashen turai din bai wuce kalamai na tur da fatar baki ba domin kuma babu wani mataki da aka taba ɗauka na gurfanar da isra'ila domin ladabtar da ita da kuma hukunta manyan jami'anta a babbar kotun manyan laifuka ta duniya domin hakan ya zama darasi da kuma izina ga sauran gwamnatoci masu zuwa da kuma hakan ya iya bayar da damar samar da sulhu mai dorewa a tsakaninsu da palestinawan. irin waɗannan matakai dai sun ƙara fito da siyasar duniya a fili akan cewa kasashe waɗanda ba su ɗasawa da ƙasashen turai a kowane lokaci su ne masu laifi da kuma yin abin allah wadai da su da kuma yin barazanar gurfanar da su a gaban kotun manyan laifuka ta duniya saboda aikata laifukan yaƙi amma hakan ba ya shafar isra'ila a aikace da dama daga cikin masanan dai sun yi imanin cewa idan irin wannan yani ya ci gaba a haka isra'ilan za ta ci gaba da zama ƙasa da ake kallanta a matsayin ƙasa ta wariya ga wata al'umma kamar yadda al'ummomin duniya suka rika kallon wasu kasashe kamar irin su afirka ta kudu a lokacin mulkin wariyar launin fata to jama'a masu saurare da wani kawo karshen shirin namu na wani lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jikon kafin lokacin abin kowa da kowa ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Sa'adu Abubakar Jakuka dan filinge mazauni kasar Saudiya. Lokaci da zani akan shigowar sojojin Faransa ko kuma in ce sojoji na kasashen Turai zakko su kasar mu ta Nijar. Lokacin da zan yi sai dai mu ce mu ban so ta kai mu haka ba. Eh gaskiya ban mu so abin ya kai mu wannan matsayin ba. Mun so a ce kamar yadda Nijar ta kafe da kafafuwanta maybe a samu ta miƙe haka nan amma kuma jaraba ce daga Allah. Sai dai shawarar da zan ba jami'an mu na kasar mu masu kula da tsaro da waɗanda harkar tsaro take hannunsu shine su ji tsoron Allah bako bai zauwa a ƙasa ya ce zai baka tsaro ne kuma kai zaka gade shi gaskiya wanda zai yi ma kamar zai baka tsaro a ƙasa to kamata ya a ce shi ne zai kama ma ku gadin yan ƙasa ba a ɗauko yan ƙasa a su gadin shi wannan gaskiya ina ganin kamar in an ka samu hakan kamar a kosan zuciya cikin abin mai magana sa'adu abubakar dan filinge haifafen garin jakuka mazaunin ƙasar saudiya eh, sashen hausa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana samariya haruna daga kasar libya yawa zan yi kira ga matasanmu na niger akan maganganu da muke ta yi akan 'yan majalisun dokoki da suka yi zaɓe suka yi wane ne na kawo sojayen france niger ya kamata ina so ku gane da wani abu matasanmu da iyayenmu mutanen kirki mutanen arziki ku gane da magana guda yan majalisun dokokin nan babu wanda talaka ya zaba kuma ba wanda yake kan karagar mulkin shi na tsakani da allah zaben shi aka aka dora shi tsakani da allah kowanne ɗan je kana yi ka ne kenan ku bar sa rai ma wai za su zo su yi mana wani abun a zo a gani na gode mai magana samariya haruna ɗan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a birnin tripoli Assalamu alaikum mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya. Eh mutanen kasashen mu Afirka gaba daya ina roko cikin wanga wata na Ramadana mu ci gaba da roƙon Allah Allah ka mana sauki da kashe-kashen gada ake da yaƙe-yaƙen gada ake Mu bi dare mu yi ta addu'a Allah ka mana sauki. Eh addu'a ce kawai mafita akan wannan lamari da ake ta yi cikin duniya. Eh Allah ka mana sauki Allah ka ƙara tsare mu gaba daya duk inda duk inda abubuwa ake yawa irin haka nan Allah ka mana sauki. Hausa mai magana Murtala daga nan Sokoto a Najeriya. Ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Suna Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangance da zaben Faransa da aka gudanar a ranar Lahadin da ta huce inda Emmanuel Macron ya sami nasara akan abokiyar takararsa Marie Le Pen. To mu dai wannan nasara ta Macron 'yan Afirka ba murna ta muke yi ba domin babu wani canji da zai kawo muna a kasashenmu na Afirka illa bayan kyamar shugabannin tunaninmu da za mu riƙa yi musamman masu ra'ayinsa na gode sashen hausa na biohead mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni ƙasar kamaru assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci rediyon iran a sunana gwani lawan ali game da kura kano yau na shigo don yin tsokaci game da cece kushe da ya barke tsakanin jaruman shirin kannywood da suke suka almajiya game da almajirai cewa 'yan ta'adda ne su sannan kuma dai da maganganu iri-iri to ya kamata su sani cewa shi lamarin alkur'ani ba wani wannan ya iya ya hana karanta shi sai dai ubangijin da ya yi shi eh domin zancen allah ne kuma duk wanda ce zai ja da alkurani to fashi fa zai je kar domin kowa haga ya fito na fito da allah to ya san ba za ta mai kyau ba haka muna jan kunnensa su kiyaye a yin fito na fito ko suka almajirai ko cin mutunci game da almajirai domin su ma bayan allah ne kuma 'ya'ya ne kamar yadda kowa ya da su ma 'ya'ya ne a gare su yahuda sun ba ku kwangila suna so ku hana karatun alkurani ko kuma kun rike abin hannu bibi kuna ƙoƙarin ku hana tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka. Mai magana Lawali yanzu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E eh, ra'ayina a yau zai ne dangane da nasarar da shugaban Macron na ƙasar Faransa ya sake samu a wa'adin shugabanci na biyu wanda kusan shugabannin kasashe da dama sun kira shi ko sun tura mai da sakon barka da sake lashe zaben. To ni kiran da zan yi ga shugabanninmu na kasashen afirka waɗanda suke ganin macron zai iya kama afirka wani abu wanda bai kawo mata a wancan wa'adin mulkin nashi na farkon ba shi fa yana ganin abin da zai mayar da hankali a kai shine matsalar da ta dami faransawa ba wadda ta dami 'yan afirka ba ko kuma abin da ya kama da haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana a Asalaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu 'yan ta'adda da sojojinmu na jamhuriyar Nijar suka hallaka. To gaskiya abin da zamu ce wannan abin ya yi daidai kuma abin da zamu ce Ubangiji Allah albarkacin wannan watan da muke ciki na azumi. Ubangiji Allah kawo karshen wannan yaƙe-yaƙe da yake faruwa a mu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan Laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio biyu da radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raga a jihar da magarin hakikanin gaskiya mun ji daɗi da jin labarin cewa sojojinmu na ƙasar niger sun samu nasara sun kashe 'yan ta'adda mutum ɗari sun kama mutum arba'in a iyaka da burkina faso hakikanin gaskiya mun ji daɗi muna jinjina musu kwarai da gaske muna musu addu'ar allah ba da sa allah tsare allah ba su basira na kawo ƙarshen mugu 'yan ta'adda a ƙasar ta niger assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci radio ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka gaba ɗaya tsokacin da nake son yi bisa ɗaliban jami'ar da magaran ne wa'anda suka gena ma kansu ɗakuna na zana sai mu jinjina musu wa'annan ɗalibai sun nuna gaskiya suna son karatu kenan ya kamata gwamnati ya yi kokari wa'annan ɗakunan da suka gena kalasoshi na zana a cilasta ma mushanni su je su ba su karatu saboda gena kalasoshi wajen gwamnati gwamnati ba karamin aiki bane sun sha lokaci kwarai kenan sun yi yunkuri cikin kuɗin su suka gena wannan kalasoshi dakuna na zana dan su karatu su kuma tabarakallah suna da yawa su wajen dubu goma sha kuɗi ne kuma kalas talatin kawai adda kai cikin university suka yi yunkuri suka gena ma kansu kenan muna kira ga gwamnati wa'annan ɗalibai da Allah a ba su muhimmanci a ba su kayan aiki a cilasta ma mushanni su je cikin wannan dakuna da suka gena ma kanuwansu muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agarsa shi lafiya assalamu alaikum gidan radio biyo ta hausa da farko sunana na tasiu ungo tudu da magarin nijar yau ra'ayi na kan tashin gobara da aka samu a wata matatar man fetur ta bayan fage a najeriya to wannan abin tir da allah wadai ne kuma abin bakin ciki ne a ce kasa kamar ya najeriya har a ringa samun matatun man fetur wanda na bayan fage wanda ba gwamnati take kula da su ba ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta tashi sai don ganin ta magance irin wannan matsaloli na sace-sacen mai da kafa gidajen mai wanda ba bisa ka'ida ba wanda hakan yana da hatsari kwarai da gaske musamman ma ga irin shi da aka samu hala an samu asarar rayuka kuma muna jajantawa al'ummar da suka rasa 'yan uwansu Allah ya ji kansu da rahama na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci yau kun ba mu lokaci mu ɗiba albarkacin bakin mu ni tsokaci na gudana shugaban ƙasar na faransa da an kai zaɓe ya canye ran lahadi cin na warin koyo na shi kai gare ya iya ya kamata afirka su gani ga kasa ba a yi abu ba a bashi koma kamar jiya talaka bai jin daɗi muna son duk wanda ya ma jagorancin rikon kwarin talaka shi gani ga kasa ba da ban haka nan hassan barka yana gaishe ka allah ya saka da alheri kuna tare da isa bukar tsoho mamarka a ulun mai yamai Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na wani Abakiya shugaba na kulan bikin da maganin jamhuriyar Nijar. Kamar da ku samu babu dama ku faɗa a lokacin bakin mu wani abubuwan da suke tafiya a duniya. Ta yi mu bayani akan zaɓe da aka yi na ƙasar Faransa. Na farko dai gaskiya na yi baƙin ciki sosai da makaron ya zarce. Ba don komai ba saboda mu na Afirka dukkan wani wanda ya goyi bayan Macron nake ganin kawai bai san abin da yake ba. Saboda lokacin makaron ne muka ƙara shiga tsananin mulkin mallaka da dukkan wani abu ya mana tsanani mun zuwa a ce an samu canji ba na komai ba don ko shi wanda za a sa yana da sassaucin ra'ayi game da makaron farkon mu samu sauki to sai kuma makaron ya koma mun sani addu'a Allah ya sa kamar yadda yake a baya muka shiga takura da matsaloli Allah ya canza mu shahadin shi a wannan bangare assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na boh murar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama ya tsokaci a dangance da amincewa nan da 'yan majalisa suka yi a kawo sojojin ta kuba nan nijar to gaskiya wannan bisuwa talaka nijar arinci ba kuma bisuwa kansu ba domin duk in ne in ta yi daɗi ma kansu ne in ko ba ta yi daɗi kansu ne kenan mu dai fatan mu allah dai duk wanda zai kawo wani azalimi kasar Allah hana shi da duk abin da zai yi domin su cimma su na kasashen faransa na gode ku tashi na mai magana isu ne wadatai da makarantar kure nijar assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa boh mai magana uda mamadu a jatkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar nijar yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu to ni ban yi mamakin 'yan majalisar dokokinmu na nijar ba dangance da kuri'an da suka yi na don sojojin faransa ko na barkan da wasu kasashe su zo su zauna a kasashenmu a kasanmu nijar don wannan ya nuna cewa su 'yan amshin shata ne na gwamnati ba don talaka ba suke je majalisa inda don talaka ne ko da kuri'a ɗaya ba za a samu ba don wa'annan sojojin su zo su zauna a ƙasashenmu ina kira ga 'yan uwa musulmai mu koma ga allah mai addu'a allah ya ba mu shugabanni na gari kuma allah ya zauna da ƙasashenmu labarfiya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe. To yanzu kuma lokaci ne da za a tafsirin Alkur'ani mai tsarki da muka saba ka muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. A yi sauraro lafiya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana abul qasim al mustafa muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to cikin yadda Allah kamar yadda muka yi bayani ne a jiya wannan tafsiri da muke gabatarwa mun shigo wannan sura suratul alaq kuma mun yi muƙaddima jiya dangane da al'amura na sababin zulin ita sura ɗin musamman mun yi wani tsokaci dangane da abin da ya shafi wato mutumtaka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da waɗansu abubuwa da makiya suka shigo da shi a cikin al'amura na sababin saukar wannan ainihin sura suratu ikra domin su ƙasƙantar da rasulullah amma su waɗanda suke wannan ko da gangan suke ko ba da gangan suke ba kawukansu suka ƙasƙantar manzonmu a kowane lokaci sallallahu alaihi wa sallam ɗaukakarsa sai karuwa take kuma zuwa yawmal qiyama ɗaukakar rasulullah sai ta kai inda waɗannan makiya nasa ba su taɓa tsammani ba to ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda muka ishara ayoyi na farko guda biyar ɗin nan na suran nan sura suratu iqra malaman tafsiri suka ce ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi guda biyar na farko su ne ya kasance ya ƙaddara su zama ayoyi na farko waɗanda suka fara sauka daga gare shi subhanahu wata'ala a matsayin wahayi da yi wa wannan bawa nasa muhammadan abdullah rasulul akram sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunan Allah mai rahama mai jin gari. Ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya yi halitta. Ya halicci mutum daga gudan jini. bismi rabbika Allah subhanahu ta'ala magana yake ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ta'ala yake cewa da shi iqra bismi rabbika alladhi khalaq ka karanta da sunan ubangijinka wannan wanda ya halitta saboda haka maf'ul a cikin wannan ainihin jumla din maf'ul din sai ya zama mahazufun ne takdir dinsa shine iqra alquran bismi rabbik wato ka karanta alƙur'ani da sunan ubangijinka wannan wani abu ne da waɗansu suke kafa dalili da shi akan cewa lallai basmala juz'i ne daga cikin surorin alkur'ani duk da cewa akwai waɗanda su suna ganin cewa basmala ba juz'i ba ce daga cikin surorin alkur'ani to amma da dama waɗanda suka tafi akan cewa basmala juzi'i ne daga cikin surorin alkur'ani suna kafa hujja ne akan wannan cewa Allah ta'ala ga abin da ya faɗa a cikin wannan farkon wahayi ikra a bismi rabbikal ladhi khalaq saboda haka duk wata sura da ta zo to bismillah juzi'i ne na wannan sura ɗin in akwai waɗansu wanda za ga kamar suratun naml so biyu ma ta zo a ciki akwai kuma wanda ba ma bismillah ɗin kamar suratul bara'a to amma in dai aka bibiya abinda waɗannan suka tafi a kai shine cewa basmala juzi'i ne na ainihin sura idan muka dubi sura ɗin ubangiji wa ta'ala bayan yi magana akan karatu da sunansa maɗaukaki sai ayoyin suke tarkizi ayan da ta biyo baya ta yi tarkizi akan wani abu wanda ya shafi al'amura na rububiya ɗin ubangiji wa ta'ala sannan cewa ubangiji subhanahu wata'ala dangane da al'amura na rububiya ɗinsa subhanahu wata'ala sai take sanar da mu kuma shi ne mamallakin komai domin wanda ya mallaki duk wani abu shi ne kuma zai kawo salahi da tarbiyya da tadbir na wannan abu da ya mallaka abin da ayan take nuna mana kenan saboda haka ne domin tabbatar da rububiya din Allah subhanahu ta'ala sai ubangiji subhanahu ta'ala ya zo da bayani dangane da halitta domin wanda ya halitta shine malikin abin da ya halitta in ka samar da wani abu to kai ne mamallakin abin da ka samar shi yasa Allah subhanahu ta'ala yi magana akan halitta halittan nan gaba ɗayan duniyan ce gaba ɗaya ko kuma wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi al'amura na duniyan baki ɗaya duk abin da yake ya tattaru a matsayin cewa saman mene shi to wannan halikiya ɗin ubangiji subhanahu wata'ala shi ya yi wannan halikiya sannan kuma shi ne yake tadbirin duniyan baki ɗayanta saboda shi ne halikul kaun kuma shi shine mudabbirul shi ne ya halicci duniyan baki ɗaya kuma shi ke tafi da wannan duniya saboda haka bayan al'amura na kira'a sai ubangiji subhanahu ta'ala ya zo da al'amura na khaliqiyya wanda wannan haƙiƙa wani raddi ne ga su mushrikan larabawa waɗanda su sun yadda da khaliqiyya dama ai mushrikan larabawa na maka ai ba wai ba su yarda da cewa Allah ne mahalicci ba a'a abin da suke kai shine cewa sai suka ɗauki rububiyya da tadbir ɗin al'amura din suka mika wa gumaka sun yadda Allah ne ya halitta amma ba shine ne rab da ya kamata yake tafi da al'amura na rububiya ba ba kuma shi ne yake tadbirin alam din ba sai suka ɗauki gumaka ne wanda suke wannan ai shine shirka din da ubangiji subhanahu ta'ala yake tuhuma su da shi anan to amma Ubangiji subhanahu ta'ala shi a gurin duk wanda ya mika wuya ga addinin Allah shi ne khaliq shi ne ainihin rabbu shi ne kuma mudabbir shi ne duk komai yake tafi da shi wannan kuma shi yake tafi da tsarin duniyan baki ɗayanta bisa dukkan wasu al'amura na tabbatarwa to kuma zatinsa ubangiji wana shi ke tafi da dukkan wasu al'amura na wannan duniya da muke ciki saboda haka zancen wani ya zo ko gunki ko wani ya taimaka ko Allah ne ne ya halitta sannan waɗansu suke tafi da al'amura na rububiyya da tadbir to kaga wannan shi ne shirka ɗin da ubangiji subhanahu ta'ala ba zai taɓa yafewa wanda yi wannan ainihin shirka da shi ba to ubangiji subhanahu ta'ala nan ne ya yi wannan dalili ne na nuna cewa Ubangiji ta'ala yana tabbatar da khaliqiyya ɗinsa shine wanda ya halitta domin ya nuna cewa tafi da al'amuran da ya halitta shine mamallaki kuma shi ke tafi da shi baki ɗaya. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin Afirka a yau. Shi ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. A yau za mu yi tsokaci ne akan ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a ƙasashe da dama na nahiyarmu ta Afirka, wacce ta kunshi kasa bambance. tsakanin ƙasa da al'umma a gefe ɗaya da kuma gwamnati a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana to ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a cikin ƙasashe da dama na duniya musamman masu tasowa da suka hada da nahiyar mu ta afirka kuma a can suka fi yawa shine siyasantar da komai ga misali idan wani ya yi magana a kan wani batu da ya shafi harkokin rayuwar yau da kullum ta al'umma kamar tsaro sai a ɗauki hakan a matsayin cewa wato suka ce ga ƙasa da kuma manufofinta ba tare da an tantance tsakanin bambancin da ke tsakanin gwamnati a gefe ɗaya da kuma ƙasa da al'umma ta ɗaya gefen fa duk da da irin wannan tani ya fi faruwa ne a tsakanin talakawan ƙasar ya zama ɗaya daga cikin matsalolin da suke da matuƙar muhimmanci a rika tattauna irinsu ɗaya daga cikin dalilin da suke jawo irin wannan fasara shine rashin sha ta layi a tsakanin abin da ake nufi da ƙasa a matsayinta na matsugunin da al'umma suke rayuwa a gefe ɗaya da kuma gwamnati wacce take rike da madafin iko na wani ƙaidajjen lokaci ko kuma shekaru a ɗaya gefen ƙasa da mutanenta da wamammu ne har zuwa lokacin da rayuwa za ta ƙare a doron ƙasar nan kuma kowace ƙasa ta da manufofi da tsari da dokoki da suke tafiyar da ita a ƙarƙashin tsarin mulki. ita kuwa gwamnati tana zuwa ne na wani lokaci daji gwargwadon wa'adin da tsarin mulkin ƙasar ya tanada mata a tsarin inar na najeriya mukaman siyasa suna da wa'adin da bai wuce shekaru hudu ba zuwa takwas idan an cika zango na biyu kenan a jere kuma kowace gwamnati idan ta zo tana zuwa ne da tsarin da take tallatawa 'yan ƙasa domin su zaɓe ta a kan haka idan sun gamsu a bisa wannan ɗan ƙaramin bayani za a iya fahimtar cewa ƙasa da al'ummarta su ne tushe gwamnati kuwa aikinta shine raya ƙasa da yi wa 'yan ƙasa hidima gwamnati mai inganci ita ce wacce 'yan ƙasa suke buƙatuwa da ita kuma akan haka suke fafutuka domin ganin cewa ta samu to da akwai wasu ma'aunai da ake iya gane cewa gwamnati tana da inganci ko a'a na farkon farkonsu shine auna alƙawulan da masu tafiyar da ita suke yi a lokacin zaɓe domin ganin ko yanzu da suka ɗare kan karagar mulki sun aiwatar da su ko kuma yaya ake tafiyar da gwamnati a kan faifai ko kuwa akwai dungu da ƙumbiya kumbiya a ciki na biyu shine nagarta aiki shin gwamnati tana gabatar da hidimomi ga 'yan ƙasa cikin inganci kamar ilimi kiwon lafiya da makamantansu hakanan kuma batun karɓar haraji ana yinsa bisa dacewa ko kuwa ta yaya ake kashe kudaden da aka tara na uku aiwatar da ayyuka a cikin dacewa da adalci shin ka gaskata masu tafiyar da gwamnati akan cewa adalai ne kuma ba su cin hanci da rashawa? shin kuma ayyukan da masu tafiyar da gwamnatin suke yi yana taimakawa wajen sa 'yan ƙasa su gaskata gwamnati to dukkanin waɗan wasu ma'aunai ne da idan 'yan ƙasa ba su gansu ba suna da haƙƙin su wato soki masu tafiyar da gwamnati su kuma buƙaci dalili wannan kuma baya nufin cewa suna faɗa da ƙasarsu sakamako shine idan har gwamnati tana da nagarta to za a ga wato aiki a ƙasa za a ga cewa kuɗin shigar 'yan ƙasa ya ƙaru ba sake jefa su cikin talauci ba wannan shine abin da ƙididdiga ta tabbatar da cewa matakar gwamnati tana da nagarta to talauci yana yin ƙasa ne ba ƙaruwa ba ƙasar singapore tana cikin misalin gwamnati masu nagarta rage cin hanci da rashawa da aka yi a wannan ƙasa zuwa mafi ƙaranci ya mada ita ta zama cikin sahun gaba na kasashe masu ci gaba na tattalin arziki a duniya sarrafa dukiya ƙasa domin kowa da kowa ya amfana da ita ƙasashe irin najeriya da botswana suna da arziki na ma'adanai da man fetur amma da suke sarrafa kudadensu da wato ya bambanta daga shekara ta 1970 zuwa ta 2004 kudaden shigar kasar botswana sun rubanya har sau shida ita kuwa najeriya tattalin arzikinta da kyar ya bunƙasa da kaso 25 a wannan tsakani kuma daga shekara ta 1970 zuwa ta 1990 duk da cewa ta samu kudaden da suka kai dala amurka biliyan 231 amma ta fuskanci koma baya don haka waɗannan wasu abubuwa ne da 'yan ƙasa ke da haƙƙin su rika sa ido a kai kuma an suka ga ba a yi daidai ba su sa alamar tambaya hatta ƙarƙashin tsarin mulki na mulukiya a wasu ƙasashe da suke sarauta inda sarki yake da wuƙa da nama an wuce wancan zamanin da ake haɗe tsakanin gwamnati da ƙasa su zama abu ɗaya misali a ƙasar faransa an yi wani sarki wato mai suna louis na shida wanda ya yi sarauta daga shekara ta 1643 zuwa ta 1715 wanda ake lissafa a matsayin ɗaya daga cikin sarakunan da suka fi daɗewa a kan kargar mulki a faransa da ma duniya wannan sarkin giyan mulki ta kada shi ya tsaya a gaban majalisar dokokin faransa ranar 13 ga watan afrilu na shekara ta 1655 a lokacin yana ɗan shekaru 16 domin ya ɗare karga mulki ne yana karami matuka inda ya shahararriyar maganarsa take cewa letat semo da faransanci wacce take nufin ni ne gwamnati kuma gwamnati ita ce ni hakan yana nuni ne da salon mulki na kama karya na ƙarshe da sa sukar gwamnati ko bayyana ra'ayi a kan salon mulkin masu mulki yake daidai da cin amanar ƙasa da kuma sukar al'umma abin takaici ne cewa a cikin ƙasashe da dama na duniya da suka hada da ƙasashenmu na afirka masu mulki suna da tunani irin na sarkin na faransa waɗanda suke jin cewa duk wani suka da za a yi akan yadda suke tafiyar da sha'anin mulki tamkar an soki ƙasa ne kuma daidai ke da cin amanar ƙasa suna jin cewa sarki adda gari kuma shi adda mutane kamar yadda margaye dan anace ke faɗa a cikin wata waƙarsa ga sarkin noma garba na godi alhali duniyar nan tare da buɗe sabon shafi na yin watsi da yi wa wannan salon sarauta ɗin da mulki saki uku ana tafiya ne akan abin da ake kira da tsarin yarjejeniya tsakanin masu mulki da al'umma ko kuma kwantiragi a ƙarƙashin wannan nazariyar wacce fitaccen masanin nan jean-jacques rousseau ya bijiro da ita a cikin littafinsa mai ɗauke da wannan taken al'umma sun amince da su salwantar da wani sashi na 'yancinsu su miƙa shi ga mahukunta waɗanda su kuma a nasu gefen za su ba al'ummar kariya da kuma tabbatar musu da rayuwa cikin tsari al'ummu a cikin ƙasashe sun sadaukar da wannan sashe mai yawa na 'yancinsu ga gwamnatocinsu bisa tsammanin cewa za a ba su kariya da kuma samar da tsari a cikin rayuwa kari da tsaro a nan ya hada da kare rayukan ɗaiɗaikun mutane da kuma dukiyarsu da kare musu haƙƙin furta albarkacin baki da haƙƙoƙi. tsari a rayuwa ya kunshi samar da wa mutane wato 'yan ƙasa muhimman abubuwa da rayuwa take da buƙatuwa da su domin ta inganta wato gina ƙasa kenan a takaice za a iya cewa su 'yan ƙasa sun soke nauyin da ya rataya a wuyansu amma su mahukunta ba su sauke nasu nauyin ba lokaci ya yi da cibiyoyin nazari da kuma wato kafin watsa labaru za su shige gaba wajen wayar da kan al'umma akan haƙoƙinsu da kuma nausar da su akan cewa masu riƙe da madafin iko ba su ne ƙasa ba illa iyaka hadimai ne da za su yi wa ƙasa hidima su kuma kare rayuwa da dukiyar al'umma yin hakan yana da matuƙar muhimmanci domin nisantar faɗawa cikin rikici na tunani da ma a aikace 'yan ƙasa za su amfana da hakan ta hanyar tantance shata wannan layin tsakanin abubuwa biyu zai sa su ju cewa ƙasa tasu ce ba ta masu mulki ba su ma masu mulkin 'yan ƙasa ne daidai da kowa duk kuwa abin da mutum zai ji cewa nashi ne to zai yi ƙoƙari wajen ganin cewa ya taka rawa wajen ba shi kariya da ganin ci gabansa ita ko gwamnati wani abu ne mai zuwa ya tafi don har da 'yan ƙasa su ɗauka cewa idan wata gwamnati ba ta yi musu daidai ba to za su yi wani aiki da su cutar da ƙasa su ji cewa suna ɗaukar fansa ne duk wata barna da za a yi ƙasa to ƙasa ce da talakawa za su cutu yayin da bayyana ra'ayi akan gwamnati wani abu ne wanda hatta tsarin mulki ya tabbatar da shi to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fatan saƙon da muke son isarwa a cikin wannan shiri ya isa sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauki da wani jikon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. a daidai lokacin da ranar kudus ta duniya ke karatowa jagoran jin halin musulunci na kasar iran ayatollah sai da khamenei ya soki gwamnatocin kasashen musulmi da cewa suna nuna halin ko in kuna a fagen kare al'ummar palestine daga mamayar isra'ila ayatollah sai da khamenei ya bayyana haka ne wata ganawa da ya yi da kungiyar ɗaliban jami'a da wakilan kungiyoyin ɗalibai a birnin tehran a ranar ji talata jagoran ya ishara da matakin da wasu kasashen musulmi da na larabawa suke ɗauka da kulla hulɗa da gwamnatin isra'ila da sunan yin amfani da hakan domin taimakawa falasɗinawa yana mai bayyana wannan mataki a matsayin babban kure ya ce abin da kai gwamnatocin musulmi suna yin abin da ba shi ne ya dace da su ba domin kuwa ba sa son yin magana game da batun falasɗinu da gaske wasu daga cikinsu suna tunanin kulla alaka da yahudawan sahiyuniya suna tunanin cewa hanya ce ta taimakawa falasɗinu alhali wannan babban kure ne Aitullah Khamenei ya ce irin wannan zaman lafiyar ba zai haifar da wani sakamako ba hatta ga gwamnatin Tal Aviv yana mai bayyana cewa nan ba da daɗewa ba al'ummar Falasɗinu za su kwato yankunan su tare da 'yantar da masallacin Kudus mai alfarma daga mamayar Isra'ila. To ina ka kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu yi ne lafiya